بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام النووي رحمة الله عليه باب ما يقول عند إرادته القيام إلى الصلاة باب أبند دأك متن يفدا ألوك تند يمينك إزي سلا ألوك تند متن يمينك إزي سلا نن أنا نفن إذا متن زي فار سلا خوكو آأ إذا ناشي كتن سلا tana cikin addu'atul istiftahi ne ko ko a'a zikiri ne ake yin sa kafin a shiga sallah al nauyi a fiqhun sanan yana nufin abin da ya fahimta kafin a shiga sallah ake yi saboda wannan hadisin da zai kawo قوينا في كتاب ابن السني عن أم رافع رضي anha annaha أنها قالت rafi'in رافع رضي الله عنها ya rasulullahi ya ma'aikin Allah dullani ala amalin ya ma'aikin Allah ka nuna min wani aiki ya ajurni Allah azza wa jalla alai wanda idan ne Allah zai bar ladansa kaga sahabbai kullum burin su shine ya zasu samu lada to shine take tambayar annabi su kuma mazan su da matansu su ba duka haka suke wani aiki za su yi Allah ya ba su lada majalisi na saba'in da ɗaya ya ajurini Allah azza wa jalla alai Allah maɗaukakin sarki mabuwayi da ɗaukaka ya a akan wannan aikin da nayi qala sai yace ya umma rafi'in yake ummu rafi idza qumti ila as-salati fasabbilaha ta'ala Ya yake ummu rafi' idan zaki sallah idza qumti ila salati idan kin tashi zaki sallah fasabbihillaha ta'ala ashran ki ma Allah tasbihi goma wa hallilihi ashran ki hailala la ilaha illa Allah su goma wa ahmadihi ashra sannan ki maalla Allah ta'ala yabo ki yabi Allah madaukakin sarki su goma wa kabbirihi ashira. sannan ki yi Allah maɗaukacin sarki kabbara sau goma wastaghfirihi ashira sannan kuma ki yi Allah subhanahu wata'ala ki nemi gafararsa sau goma fa innaki iza sabbahti domin ke idan kika yi tasbihi kika ce subhanallah kika tsarkake Allah qala hadha yi sai Allah ce wannan nawa ne wannan nawa ne wa iza hallalti idan kuma kika ce la ilaha illallah qala hadha li sai Allah ta'ala ya sake amsa ya ce wannan nawa ne wa idha hamidti qala hadha li in kika yi hamdala kika yi ba Allah to Allah ta'ala zai ce wannan ma nawa ne wa idha kabbarti idan kuma kika yi kabbara kika ce Allahu akbar qala hadha li sai Allah ce duk wannan nawa ne wa idza astaghfarti qala idan kuma kika ce astaghfirullah sai Allah ya amsa ya ce qad fa'altu na aikata na gafarta miki na gafarta miki wannan hadisin malamai sun rawaito shi kama al-Imam Tirmidhi da wasu malamai kafin al-Imam Ibn Sunni sai dai wasu basu ambaci inda za a ambace shi ba basu ware shi da mahalli ba kamar yadda nan aka ce idza qumti ila salah ko idza qumtu ila salah eh idza ila salah to su ba ambaci inda za a yi wani shi ya kawo shi ne ma a cikin du'a ul istikhara abin nan salatu tasbih a ƙarƙashin salatu tasbih kaga fikin al-imamu tirmidhi yana ganin waɗannan azkar din su ga waɗanda suke ganin ingancin hadisan salatu tasbih to ana yin su ne a cikin salatu tasbih mun gane akwai malaman da suke gani haka a cikinsu na gaba-gaba alimamu tirmidhi su amma nan shi alimamu nau yana ganin idan aka tashi za a yi sallah ne kafin a yi ikama ake yin waɗannan kafin mutum ya ikama zai yi waɗannan ya yi mai ya yi subhanallah goma la ilaha illallah goma yi walhamdulillahi goma yi wallahu akbar goma sannan ya ce astaghfirullah goma kuma hadisi ne mala albani rahmatullahi alaihi ya hassana shi a cikin sahihu jami'ar tirmizi almajirinsa al'imam a sheikh abu usama salim bin ilmi hilali a cikin littafin sanilul autar bi takhriji a hadisil azkar shi ma tafi akan cewa hadisi ne hassan to kaga ya tabbata kenan to ko nan ne mutane in za ta da sallah suka samu in za a yi sallah sai sun yaka astagfirullah astagfirullah <laughs> ko wanda suka samu <laughs> to ba su da alaka da wannan kaga su hau wani haka suke a sai ga mutum wani haka wani ma zai yi haka kamar hannun shi ya kambare to wannan yana cin bida usala Allah ya tsare mu amma waɗannan in mutum ya miƙe zai yi sallah in yi sallah to zai iya yin su gashi ya tabbata babun addu'a wa inda al’iƙama babun abin da ya zo a game da yin addu'a a lokacin da za a yi iƙama, a lokacin da ake iƙama Allahu akbar Allahu akbar ladan na nashi kai kuma sai ka kama addu'a wasu suna yi ko روى الإمام الشافعي بإسناده في الأم حديثا مرسلا الإمام الشافعي رحمة الله عليه يا رويت أتكل لتاف الأم الأم شيني ببن لتاف دا الإمام الشافعي رحمة الله عليه أكرويت دا ورنسا ببن الماجرنسا الربيع شيني يتتراش a yanzu bugun da ake yi bayan littafin al'ummu din akwai littafai sun kai wajen tara duk ana haɗa su a cikin littafin ina jin littafin a cikin littafin da aka dangata ma mu shafi littafin da aka ware ba a sashi a cikin al'ummu shine a risala nasa na usulul fiqh amma su an-nasikh wal mansukh ahkamul qur'an da makamantansu to duk ana sa su a cikin littafin al'ummu a ƙarshe-ƙarshe mun gane to aka ce al-Imam Shafi'i ya ruwaito a cikin littafin al-Umm mursalan hadisan mursalan ya kawo shi a matsayin hadisi mursali anna rasulullahi sallallahu sama qal annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce utlubu istijabata ad-du'a inda iltiqal jiyushi wa wa ku nemi amsuwar addu'a a wajen Allah in indal ƙa’il jiyushi a lokacin da rundunonin yaƙi suka a haɗu da na musulmai da na kafarai hmm? ga wancan kenan eh, hadisin hadisin abin nan hadisin sahal ibn sa'ad da yake cewa wa hina yulhimu ba'dhum ba'd wa indal ba'si hina yulhimu ba'duhum ba'dan ko kuma hina yuljimu ba'duhum ba'dan a wata riwaya wajen yaki yana ɗaya daga cikin mazinnatu qabulid du'a wurin yaki yana ɗaya daga cikin wuraren da ake tsammanin a karɓi addu'ar mutane wa iqamati salati da kuma iqama a daidai lokacin da ake iqama wa nuzulil ghaifi da kuma lokacin da ake yin ruwan sama lokacin da ake ruwa wannan nan wuraren guda uku suna cikin mazinnatu qabulid du'a suna cikin mazata na karba addu'a iqama wannan hadisin uh, al-Imam Shafi'i rahmatullahi alayhi ya fitar da shi a cikin littafin sa al-Ummu bayan sa al-Imam al ya fitar da shi a cikin sunan kubara al nasa da wannan sanadin na al'imamu shafi'i kuma mursali hadisin ya tsaya zuwa ga makhul makhulun shami sai daga cikin manya-manyan tabi'ai wasu ma suna ganin eh, sahabi ne amma ba sahabi ba ne muhazrami ne makhul ashami to shi ne ya ce manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya faɗa kaga hadisi ne mursali al'imamu shafi ya kashi da sanadinsa sanadin ya tsaya zuwa ga makhulun shami shi kuma sai ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alhali makhul bai zauna ta annabi sallallahu alaihi wasallam ba sahabi bane shi muhadrami ne ko kuma tabi'i amma hadisin kuma zuwa ga makul din ya inganta matsalarsa ita ce irsali irsali to malaman da suke ganin ana aiki da hadisi mursali wanda limamu shafi yana cikin su imam shafi a mazhabinsa na usuli yana ganin ana aiki da hadisi mursali musamman wasu marasi na wasu keɓantattun tabi'ai kamar Sa'idu musayyib kamar shi makhul da babba ne daga cikin tabi'ai to yana ganin haka to in ka tafi akan ingancin hadisin kenan ya tabbata ana yin addu'a a lokacin da ake iqama ladan yana Allahu akbar Allahu akbar kai kuma sai ka daga hannu yi addu'a وقال الشافعي وقد حفظت من غير واحد طلب الإجابة عند نزول الغيث وإقامة الصلاة الإمام الشافعي أتشن الأم يفعل آيتي نا حدتي بعد جمال ميت أيبتك مقباتم suna aikata suna neman addu'a suna yin addu'a a lokacin saukar ruwan sama da kuma da kuma lokacin da ake kama suna yi kaga wani ya yi ga hujjar sana za ka ga wasu suna yi wannan ce hujjar su babun ma ya ƙuluhu ila da halafis salatu babun abin da ake faɗi idan aka shiga sallah ilam anna hadal baba wasi'un ka sani lalle wannan babun yana da yalwa wasi'un jiddan yana da yalwa matuƙa وجاءت fihi أحاديث sahihatun كثيرة hadisai da yawa ingantattu sun zo min anwa'in adidatin daga nau'o'a mabambanta wa fihi furu'un kasiratun sannan akwai rassa na mas'aloli da yawa fi kutubil fiqh a cikin littafan fiqh nabbahtu huna nunabbihu huna minha ala usuliha wa maqasidiha za mu ambaci ababan da suke tuwasunsu da kuma ababen da manufofi ne masu girma duna da ƙa'iƙiha wa nawadiriha ba sai mun kawo ababe masu zurfi ba da tattaunawar malamai wa nawadiriha da kuma ababen da ba ko da yaushe ake tattaunawa a kansu ba na matsalolin shiga sallah wa ahzifu adillata mu'zamiha sannan kuma zan goge da yawa daga cikin isnadansu isaran lil ikhtisar saboda na fifita in takaita bayani kar ya zama littafin nawa ya zama katoto iz laysa hadha alkitabu mawdu'an li bayan adillati domin wannan littafin namu na al ba littafi bane da aka rubuta shi domin bayanin dalilai innama huwa li bayani ma yu'malu bihi kawai littafin a rubuta shi ne domin bayanin abin da zaka dauka kai aiki da shi wallahu subhanahu al-muwaffiq Allah ne tsarki shi ne mai datarwa eh, in kana son bayanai cikakku sai ka koma littafinsa ko littafansa kamar littafinsa babba almajmu'u a can ne yake tattauna matsaloli eh, kaga da littafinsa kuma kitayatul talibi kifayatul talibi wanda shi ma kaga littafi ne babba na fiqhun shafi'iyya to mutum yana buƙatar bayanai sai ya ji to amma dai zai fara bayani game da takbiratul ihram ita ce a ba ta farko da za a yi magana kanta sannan bayan nan a zo a tattauna kan du'a'ul istiftah sannan kuma ya zo ya tattauna akan ta'awuzi sannan kuma sai ci gaba da bayanin sallah in mun lura za mu ga An-Nawawi rahmatullahi alai yana tafiyar da abubuwan nan daki-daki a tsare to Allah ya ganar da mu kuma Allah ya ba mu ikon kwatanta abin da muke koya وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين